Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأ تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه يشاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يئوده حفظهما وهو العليم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله Ma sauraro barkanmu da saduwa da ku daga nan Hausa Radio BOH da ke karkashin Hausa TV daga birnin Tehran jamhuriyar musanci ta Iran. Mushtaba Adam ne tare da ku a cikin wannan fitowar wata ita ce zango na farko a wannan safiya ta Asabar. Da fatan an tashi lafiya. To abubuwan za mu gabatar muku da ya dalla cikin shirin namu sun kunshi labarin duniya da dumi su sai kuma shirin nan naku na muryoyin masu sauraro daga nan sai duniyar mu a yau sai kuma a ji mu leƙa iran sannan mu karkare da afirka yau da fatan za ku kasance tare da mu daga farkon shirin har zuwa ƙarshensa domin jin dukkanin waɗannan abubuwan da muka yi muku tanadi ɗaya bayan ɗaya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 a kan mita 19 kilohertz 15320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 12.20 zuwa sha 12.50 agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato da 11.20 zuwa da hamsin agogon gmt da kuma ghana a kan mita 16 kilohertz sittin.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 a duk lokacin da kuka bukata a babban shafinmu na intanet www.hausatv.com a huta lafiya. Yanzu sai a ga zama domin aji labarin duniya tare da Tahir Amin Raji. ga labaran duniyan da farko ga su shugaba ibrahim ra'isi na kasar iran ya ce za mu yanke hannuwan da ke son wawa son ƙasarmu. kasar ukraine ta yi watsi da ta buɗe wuta wanda ƙasar rasha ta sanar dubban Falasɗinawa ne suka yi sallar asuba a masallacin kudus da safiyar jiya juma'a yanzu kuma ga cikakkun labaran shugaban kasar iran hujjatul islam wal musulmi na ibrahim ra'isi wanda ya ziyarci yankin baharistan a ranar alhamis ya jinjina wa mutanen yankin saboda kasantuwarsu masu riko da tsarin da ke tafiyar da kasar iran da kuma kaunar ahlul baiti salam sannan kuma ya kara da cewa yin imani da allah da riko da manufofin juyi da kuma tsayin daka wajen kare al'adu masu kima suna a matsayin wani jari ne mai kimar gaske da ya zama wajibi a kare su shugaban kasar iran ya kammala da cewa a wannan yankin ya sami mutane da suke da ayyuka da masana'antu wanda hakan abin alfahari ne ga ƙasa shugaba ibrahim ra'isi ya ce wajibi ne a dakile masu wawason dukiyar ƙasa da kuma hana sun yi haka ko kuma ci gaba da yin hakan. gwamnatin ƙasar ukraine ta sanar da yin watsi da tsagaita wutar yaƙi da ƙasar rasha ta yi a daidai lokacin bikin kirsimeti na kiristocin ɗariƙar orthodox tun da fari dai shugaban majami'ar ƙasar rasha patriarch kirill ya yi kira ga dukkanin ɓangarorin da suke yaƙi kiran da gwamnatin ƙasar rasha ta amince da shi sai dai fadar shugaban ƙasar ukraine ta yi watsi da shi a wata sanarwa da fadar shugaban ƙasar ukraine ta fitar ta bayyana cewa majami'ar ƙasar rasha ba ita ce ke shugabancin majami'ar orthodox ta duniya ba kuma tana cikin masu yin kira da a yaƙi ƙasar ukraine kamar yadda ya faɗa tsagaita wutar yakin dai za ta fara ne da misalin karfe 12 na daren 6 ga watan janairu har zuwa tsakan dare 7 ga wata a gefe ɗaya kuma shugaban ƙasar turkiya rajab tayyip erdogan ya bayyana cewa a shirye yake ya zama mai shiga tsakanin ukraine da rasha don tsagaita wuta mai ɗorewa a ranar alhamis ce dai karamar majalisar haramci ƙasar isra'ila ta yi wani taro inda ta tattauna yadda duniya ta mayar da martani akan shiga cikin masallacin kudus da ministan tsaron harjaksa isra'ila bin gafir ya yi a ranar talatin da ta gabata haramtaccen ƙasar isra'ila dai tana kuma yin matsin lamba a kan ɗaiɗaikun membobin kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya akan kada su fitar da wani bayani na yin tir da kutsen da ibnu gafir ya yi a cikin masallacin kudus wannan ne zama na farko da majalisar ƙasar isra'ila za ta yi tun bayan da aka rantsar da sabuwar gwamnati ta masu tsananin wuce gona da iri karkashin jagorancin benjamin netanyahu kasashen duniya da dama ne suka yi tir da abin da ministan tsaron hamsin kasar isra'ila ya yi wanda yake tsokana ce kai tsaye ga al'ummar musulmi a can majalisar ɗinkin duniya kuwa ana tsammanin cewa amurka za ta hau kan kujerar naki ta hana fitar da ƙuduri da zai yi tir da abin da bin gafir ya yi masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran wani matashi ne ya yi shahada sakamakon farmakin da sojojin gwamnatin hafizar isra'ila suka kai a garin nablus majiyar ma'aikatar lafiya ta falasɗinawa ta sanar da cewa sojojin gwamnatin hafizar isra'ila sun kaddamar da farmaki kan sansanin 'yan gudun hijira ta falasɗinawa da ke balada da ke shiyar gabashin garin nablus a gabar yammacin kogin jordan inda suka kashe wani saurayi bafalastine a safiyar ranar alhamis farmakin ya jikata bafalastine mai suna amir abu zaitun ɗan shekara sha shida a duniya inda bayan ɗan gajeren lokaci ya yi shahada an sami bullar ɗauki ba daɗi ne tsakanin 'yan gudun hijira bayan da sojojin gwamnatin harfikar isra'ila suka ƙaddamar da farmaki kan sansanin na balata da nufin gudanar da kame lamarin da ya jawo mayar da martani na 'yan gwagwarmayar falasɗinawa. har ila yau dubban falasɗinawa ne suka yi sallar asuba a masallacin kudus a safiyar jiya juma'a majiyar falastinawa daga birnin kudus ta bayyana cewa dubban falasɗinawa ne suka yi cincirundo zuwa masallacin na kudus a ƙoƙarinsu na ba da kariya daga keta huruminsa da yahudawan sahiyoniya suke son yi a ranar talatin da ta gabata ne dai ministan tsaron haramci kasar isra'ila bin gafir ya kutsa cikin masallacin na kudus da takalmansa inda ya jawo mayar da martani daga ciki da kuma wajen falasinawa a ranar alhamis ma dai kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya ya yi zama na musamman inda ya tattauna keta hurumin masallacin kudus wanda bin gafir ya yi masu sauraro ƙarshen labaran duniya kenan. Tuma da yanzu kuma ga shirin nan naku na muryoyin masu sauraro. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake kasancewa da mu a cikin wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Shiri na dai na radio Hausa biyu a daga nan Tehran da ke baku damar tofa lokacin bakin ku kan batutuwa da dama da suka shafi rayuwa ta yau da kullum. to da yake muna karshen mako yau za mu zakulo wasu daga cikin sakonnin ku na gashe-gashe ma'ana dai na sada zumunci tsakanin 'yan uwa da abokan arziki malami na farko suka fara da bayyana mana sunanka da kuma daga inda kake yi mana magana salamu alaikum boh iran tv wato muryar jamhuriyar musulunci da iran da farko dai suna na usaini sitar kasuwar kwalliya da magaram zan yi amfani da wannan dama domin in mika sakonnin gaishe-gaishe da 'yan uwa ga amina arziki da farko dai ina gaida abokina sunusu madattai akwai isu madattai akwai letoro mai essence akwai tasu garin tudu da magaram akwai eh, abdulaziz frezi sannan akwai abdo kibiya garin kadamari sannan akwai abokina alkasim da ke a garin agadas eh, sannan akwai amadu ruha'i wato amaduduwa wanda yake a babban fage jihar da magaram sannan idan na koma najeriya akwai eh, iliya mai shayi da kanti a garkin daura akwai abokina wato ahmad yarima da ke a jos din najeriya sannan akwai buba mai manja wanda ke a jihar taraban najeriya daga karshe ba zan manta da wato ainihin kai kanka mai shirya shirin wato Malam Hassan Barka da fatan za a tashi lafiya suna na Usaini sadar kasuwar kwalliya da magara. assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatu sashen hausa na boh da farko suna na hada mai kwamfuta mai yama local da kyrgyzstan nigeria a yau ina son ne ku ba dama domin in mika gaishe gaishe na na karshen mako musamman ga malam hassan barka mai gabatar da wannan shirin da fatan kana lafiya akwai su madatte da magaran akwai su madatte da magaran akwai shitu musa tahir ba zan manta da rabe mai aski ba da ke nan jamhuriyar niger akwai kuma isa abubakar tsoho mai albarka shi ma da ke jamhuriyar niger akwai alkasim agadas akwai kuma laro Marwanu Malam Alhaji Agadas akwai kuma Rabilu Malam Adamu Sarkin aiki Agadas akwai laitoro idan na dawo a nan gida Najeriya akwai Kwamrar Ilyasu Yakubu daga shugaba Iliya mai kanti da shayi garkin daura Kadori diga ga dan fulanin warji akwai kuma Isa Jika mai saje toro Sabi ya Tahir yan Tahir Jambulu a ƙarshe ina gaida dukkanin mai sauraron wannan gidan rediyon mai albarka suna na hada mai kwamfuta mai yama local government Kebbi Najeriya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh radio jamhuriyar addinin musulunci ta iran da fata ana lahiya sunana muhammad dan bare bari shugaba na fada mazajen daga nyamai nijar to yau ana ba ni izini an yi dan gashe gashe na farko dai shugaba na fada ba bambanci daga na alita agadas akwai aboki na kane na dan uwana kuma president kina alhaji rabe zandar mai lagarin suna rabe mai aski na farko akwai sarkin aiki daga na hammaradi duban gaisuwa gaisuwa da fata alheri zuwa gaishe na biyu akwai madugu aboki madugu uban tahiya hassan barka E komi an mutum mutane a shi kafa wani ba ta ma wani an ba ta yi tsawo ba ta yi gajarta yusufu duban gaisuwa da fata alheri zuwa gare ka ga bube duka an tayar da duka kowa da sunan shi alhaji umaru alhaji usman duka ana gaida su a gaishe ka sunana muhammadu dan bare bare shugaba na fada mazajen daga assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu boh hausa sunana shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura dangance da wannan sati na karshen mako ina so ku bani dama in dan aika gaishe gaishe na fatan alkhairi to da farko dai akwai da mai kwamfuta ina gaida kadori ɗin fulanin wardi akwai yahaya danno azare yahaya sonitar wanda yake garin mata mai akwai letoro wanda yake bakin asibitin zandar akwai miji soja shi ma wanda yake nan asibitin zandar akwai eh, sanusi madatte akwai isu madatte wanda yake garin yami ba zan manta da mamman shehu shabde gardi ne da sunar wanda yake ramfan hawa juju a nan da magaran akwai shugaba raba mai aski a nan da magaran akwai shugaba alhaji mustapha gawan kwalliya da magaran akwai eh, alhaji mato sale wanda yake garin saudiya akwai musa mai shayi da wacha wanda ke nan Rampon, hawa juju anan da magaran ba zan manta da Baba ya lefe da magaran Baba ya tumniya da magaran ba zan manta da zane da alife tifuwa wanda ke garin midik da magaran akwai shugaba a ahmadu dumbaran gamba shekara dubu sai meki wanda ke nan magarya akwai lawali fada haske zumunci wanda yake akadas da duk da wanda suke sauraron cikin wannan fili mai albarka ne wa kowa fatan alkhairi allah wani ya ba mu yi ne lafiya ne muku fatan alkhairi sunana shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura sunana abdulrahman wanda aka yi sani da abdo kibiya na kiraye ku ne daga nan unguwar kadamari ta birnin da magaran mu a jamhuriyar nijar ina so a bani dama zan ka sakon gaishe-gaishe na ƙarshen mako da aka saba na farko ina gaida hassan barka shine mai watsa shirin wanga a koda yaushe ina mashi fatan alkhairi ina gaida alkasim da ke agadas na dawo nan da magaram ina gaida hussein sitar kaso kwaliya muji soja mai adidit sau letaro mai sans na koma nigeria ina gaida musa hadarin asuba da magaram ina mashi fatan alkhairi ina gaida iliya mai shayi garkin daura na dawo nan da magaram ina gaida isuhu maɗattai sunushi maɗattai ina musu fatan alkhairi ina gaida abokin nan sabu sabiola daga ƙarshe ina gaida mushe aliman karimu mai magana abdulrahman wanda aka sanda abdul kibiya na kira ku ne daga nan gwada kadamara da birnin da a jamhuriyar nijar assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu radio muslim ci radio iraq ina gaida haɗaru inda shike da shi da iyali na mai kwamfuta ina gaida rahmatu mai ɗaki na ina gaida tankuwar kanina da shi da mai ɗaki ne ina gaida malakin nan da na haɓe yi ba ina gaida alhaji hamza da na haɓe so yau gaisuwa ne kamar ta ƙarshen mako ta wanda duk a cikin ɗaki mai tarin albarka ilmi kowa barka da haka amin da su annabi Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Radio Hausa Tehran. Kuna tare da shi ta tayar daga nan agarsu jamhuriyar niger da farko ina mika sakon gaisuwa ta zuwa gare su dukkanin mamburorin da ke cikin wannan gida ina musu fata alheri. Zan yi amfani da wannan dama in mika sakon gaisuwa da yan uwa da amana arziki musamman zuwa gare shi miji mai adadi ta sahu wanda aka fi sani da miji soja a nan birnin da magara zuwa gare shi hada mai kwamfuta mai mayano kalagama ta kasar nigeria zuwa gare shi Sanusi Madattai zuwa ga Isufu Madattai zuwa ga letro mai isansu a nan birnin da magaran zuwa ga alkasum a nan agadis zuwa gare shi iliya sifirezi ne na fada ra'ayin zaci zuwa gare shi mai gida na yahaya ce da nan birnin agadis zuwa ga kowa da kowa wanda suke cikin wannan gida ina musu fata alheri a tashi lahiya radio hausa tehran Assalamu alaikum sashen Hausa na gidan radio VOH radio Iran mai albarka wato kuna tare da mai sauraron ku da kullum ban zai mu da nan a gadar jamhuriyar Nijar muna godiya da ake mu dama domin mu gaida yan uwa da amana arziki radio VOH Allah ya zamanin ku da fatan zamu gaida shugaban shiri wato Hassan Buraka mana mashi fatan alheri da iyalin nashi an gaida Alhaji Isu Dala mai nama an gaida Buka Roga Roga an gaida Hamza Yaro an gaida Mamman Sani an gaida abokina Nushi Sultana an gaida Sunushi Tayar eh, an gaida Alhaji Haruna Matullu da kenan kaso ta a birnin Agadez an an da alhaji mamman rakabu shabda garaji na wurin jandarmeri a birnin agadas an gada jihar zandar kenan an da eh, isu madaddai an da letoro an da hussein star an je jihar tawa kenan an da mambuniya yakuba a washe ina mashi fatan alheri an gangara makwabtar tamu nigeria kenan an da. Eh, tsoho mai burod da shayi iliya kenan ina mashi fatan alheri shi ma kadura da gaga dan fulanin murji shi ma ina mashi fatan alheri eh, in gaida abokina alhaji abbali da kenan agadas shi ma ina mashi fatan alheri in gaggana a can niyame kenan ina ma Eh, abokina abdulaziz kenan ina mashi fata alheri shi ma da dukkanin mai saurare yan cikin wannan gidan radio mai albarka kenan ban zai kenan da kenan a gadasa jamhuriyar Nijar fata alheri zuwa gare ku. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ni ne naku Rabilu Malam Adamu sarkin aiki na kasa baki da yawa to in ji yan magana suka ce mutuwa an taso abin da yawa mutuwa ta shigo kasuwa yanzu da ni ne sarkin aiki tun daga lamba ɗaya a lamba ƙarshe Niger, Nigeria kamar da Chadi, Cote d'Ivoire, Ghana, Sudan duk inda wanga radio yake kai murya tai. To ina gaida kowa da kowa musamman ma babban almajiri na ɗahir eh, Bauchi. yana gaida shi irin yadda ya kamata kuma yana mai addu'a Allah sa a kare lahiya ubangiji Allah sa a gama lahiya daraja ta ɗaukaka Allah ya ɗaukaka ta daga nan har aljanna firdausi assalamu alaikum radio BOA Hausa Tehran kuna tare da shi ta yar daga nan aga da jamhuriyar Niger dangance da karshen mako zan yi amfani da wannan dama in mika sakon gaisuwa ta zuwa gare shi ɗan uwa da amannan arziki na farko ina mika sakon gaisuwa ta zuwa gare shi shugaban wannan shirin da fatan yana cikin ƙoshin lafiya zuwa gare shi isufu madatai a nan jihar da magara zuwa gare shi sanusi madatai a nan jihar da magara zuwa gare shi miji soja mai adai da sahu baki likita duki a nan da magara zuwa gare shi hada mai kwamfuta mai na yano kallagama da kasar nigeria zuwa gare shi alkasan a nan birnin agadar zuwa gare shi Eji Ilyasu mai shago na fada ra'ayin zuci zuwa gare shi Banzema na fada larki zuwa ga Hamza Yaro Prezi na fada larki zuwa ga mai gidana ya hayya tela ne a nan birnin agadas zuwa gare shi mamman buniya a awashe zuwa ga dukkanin wanda cikin wannan gidan na musu fatan alheri zuwa gare shi usaini a nan da magara zuwa gare shi da kowa dai da kowa yana musu fata alheri assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh sashen hausa na biyu wacce muryar jamhuriyar musulunci iran mai magana isu ne maɗaɗe da magaran jamhuriyar nijar na kira ku daga nan birni mai da jamhuriyar nijar ina so kuma da dama in yi gaishe gaishen ƙarshen mako da farko ina gaida na akwa mai faci akwai sanu shugaban maɗaɗe akwai letoro mai son zuba da dutse da magaram ina gaida shugaba alar matsawa na shinya mai dabino maɗaɗe akwai shugaban iliya mai kantiri shayi garkin daura ilyas firezi yanzu ci agres alkasim agres shi tayar wanda yake agres akwai zaki love and siyan agres ina gaida lawa alhaji abba ali agres akwai mamumin yakubu a washe tawale da birnin adar ba zan manta da kaɗuwar diga ga ɗan fulanin wajewa akwai ilyas yakubu diga itas dau tahir an tahir jambulo akwai baba lafiya da magaram musa hadir asuba kashe mai sabko da magaram ina gaida haya sonital mata mai isu ibrahim kurjar sun mai bandeji wanda ke a mata mai ina gaida murtala mai gyara inji wanda ke a mata mai ina gaida kungiyar maɗattai baki ɗaya na gode ku tashi lahiya mai magana isu ne maɗattai da magaram jamhuriyar mai na kira ku garin birni mai ku tashi lahiya. to da fatan dukkanin waɗanda ka gaida sun ji saƙonka kuma da kai ne ma ina gazan birki a cikin shirin na yau sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji su ni hassan barka da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance cikin ƙoshin lafiya. to sai a gya zama domin a ji shirin nan na duniyarmu a yau duniyarmu a yau ar-Rahim assalamu alaikum an sauraro barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin shirmu na duniyar mu a yau shiri wanda yake gabatar muku da sharhi kan labari ko labarai masu muhimmanci wanda suka shafi siyasa tattalin arziki zamantakewa da sauransu inda da ƙarshe muke jin ra'ayin masana dangane da labarin da fata masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirinmu na yau. adala masu sauraro shirinmu na yau zai yi dubi a kan takunkuman tattalin arziki wanda kasashen yamma musamman amurka suke ta ɗorawa kuma suke ci gaba da ɗorawa jumhuriyar musulunci ta iran a matsayin makami na diplomasiya mai karfi kan kasar tarihin takunkuman tattalin arziki kan kasar iran dai yana komawa ne zuwa nasarar junjiya hali musulunci a kasar a shekarar 1979 kuma takunkumi na farko wanda gwamnatin kasar amurka wacce ita ce ta fi amfani da dukiyar kasar iran a lokacin da ta ɗora kasar iran dai shine dakatar da sayan ɗanyen man fetur na kasar iran da kuma kwace dukkanin dukiyoyinta da suke kasashen waje a cikin bankuna da kuma kadarorinta da suke kasashen waje bayan da ɗaliban jami'a suka kwace ofishin jakadancin ƙasar iran da ke nan birnin tehran amma duk da haka wannan bai hana ƙasar iran sayar da ɗanyen man fetur na ƙasar ga sauran ƙasashen duniya ba har ila yau gwamnatin ƙasar ta amurka ba ta takaita wajen dora juna musulunci ta iran takunkuman tattalin arziki kawai ba sai dai ta kasa samun nasara a dukkanin ƙoƙarin da ta yi na ganin bayan tsarin musulunci wanda yake iko da ƙasar iran ta yi ƙoƙarin juyin mulki ta tallafa wa gwamnatin kasar iraki ta lokacin a kallafaffen yaƙi na shekaru takwas da ta fafata da kasar iraki a nan ne sai amurka ta bullo ta majalisar ɗinkin duniya inda ta gabatar da bukata don dora a ƙasar iran takunkuman tattalin arziki a kan shirinta na makamashin nukiliya takunkuman da suka hana ƙasashen duniya hulɗa da ƙasar iran ka abin da ya shafi makamashin nukiliya sannan amurka ta cire iran daga tsarin hulɗa tsakanin bankuna ta duniya wanda ake kira suif a shekara ta 2012 amma wa'annan dukkaninsu ba su yi wani tasiri wajen hana iran samun ci gaba ba. kuma a shekara ta sha biyar kasar iran da manya-manyan kasashen duniya wanda suka hada da amurka birtaniya faransa rasha da kuma china wato kasashe biyar masu kujerun dindindin a kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya kenan da kuma kasar jamus wato kasashe biyar a hada da daya suka cimma wata yarjejeniya wacce ake kira jcpoa a takaice wacce ta takaita yawan makamashin uranium wanda kasar iran za ta ce. sannan ita kuma a nata bangare a ɗauke mata dukkanin takunkuman tattalin arzikin da aka ɗora mata zuwa karshen shekara ta 2016 dai an dage wa iran kusan dukkanin takunkuman da majalisar ɗinkin duniya ta ɗora mata dangane da shirin ta na makamashin nukiliya amma a cikin watan mayu na shekara ta 2018 shugaban ƙasar amurka na lokacin wato donald trump ya da ƙasar amurka daga yarjejeniyar jcpoa ta shekara ta 2015 da sunan ita ce yarjejeniya mafi muni wacce gwamnatin ƙasar amurka ta taɓa shiga da wata ƙasa a duniya don haka yana buƙatar wata sabuwar yarjejeniya da iran kan shirinta na makamashin nukiliya da kuma sauran al'amuran ƙasar wa'anda suka hada da shirinta na makamai masu linzami da siyasanta a yankin gabas ta tsakiya da sauransu ficewar amurka daga yarjejeniyar jcpoa ta shekara ta 2015 da kuma ɗora iran sabbin takunkuman tattalin arziki mafi muni a tarihin ƙasar ko kuma takurawa mafi muni a tarihin ƙasar ya sanya ƙasashen turai ba su da bakin faɗa sai dai bin umarnin amurka don ta yi barazanar yin maganin duk wata ƙasa daga cikin ƙasashen duniya wacce ta sabawa takunkuman nata a kan cewa za ta ɗora mata takunkuman tattalin arziki ko kuma za ta ladattar da ita duk da cewa matsayin da amurka ta ɗauka a wannan al'amarin ya saba wa kudurin majalisar ɗingin duniya mai namba 2231 wanda ya ɗauke wa iran dukkanin takunkuman tattalin arzikin da aka ɗora mata a tunanin gwamnatin amurka ko kuma shugaba trump a lokacin da wa'annan takunkuman tattalin arziki mafi takurawa kan ƙasar iran wa'anda suka hada da hana ƙasashen duniya hulɗa da ƙasar iran kwata-kwata za su durkusa da gwamnatin jamhuriyar musulunci ta iran a cikin watanni shida a fadinta har sai da john bolton mai ba shugaban kasa shawara kan al'amuran tsaro a lokacin ya bayyana cewa gwamnatin jamhuriyar musulunci ta iran ba za ta ga shekara arba'in da samun nasarar jin musulunci a kasar ba. gwamnatin trump ta ɗora juna musulunci ta ɗan dai sun hada da hana sai da ɗanyen man fetur na ƙasar wanda shine hanyar samun kuɗaɗe mafi girma wanda ƙasar take da shi sannan takunkumi kan dukkanin bankuna inda a nan aka katse bankunan ƙasar iran gaba ɗaya wa'anda yawansu suka kai hamsin daga tsarin musayar kuɗaɗe ta duniya wanda ake kira swift wannan tsarin dai ya hana dukkanin hanyoyin hada-hadan kuɗaɗe na zamani tsakanin iran da dukkanin kasashen duniya takunkuman tattalin arzikin dai sun zama makami ga ƙasar amurka kan dukkanin kasashen da ba sa dasawa da ƙasar amurka wanda kuma suka hada da ƙasar rasha bayan da ta fara yaƙi a ƙasar ukraine ko kuma kafin haka wato bayan da ta kwace yankin kremia shi ma na ƙasar ukraine a shekara ta 2014 har ilawa amurka ta yi amfani da takunkuman tattalin arziki a rigimarta da ƙasar china sai dai kasancewa ƙasar china babbar kasuwar duniya ce tasirin takunkuman gwamnatin ƙasar amurka a kanta kaɗan ne sosai bila salima ƙasar china tana samun bunƙasar tattalin arziki duk da takunkuman tattalin arzikin da amurka ta ɗora mata a bangaren jumhuriyar musulunci ta iran kuma a bangaren juna musulunci ta iran da ta ɗauki matakai da dama don fuskantar takunkuman tattalin arzikin da amurka a ware ta ɗora mata kuma ta tilastawa ƙasashen duniya da ba su isa su saba mata ba yin biyayya ga umarninta kamar mafi yawan ƙasashen turai da sauran ƙasashen duniya amma bata isa ta tilasta ƙasashen rasha da kuma china na katse su da ƙasar iran ba da farko wa'annan ƙasashe suna da ƙarfin tattalin arziki kuma membobi ne na dindindin a kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya da wannan dalili ne gwamnatin ƙasar iran tare da haɗin kai da wa'annan ƙasashe wa'anda ba sa tsoron amurka suka bullo da wasu hanyoyi na kaucewa takunkuman tattalin arziki na ƙasar amurka a kansu daga ciki dai akwai cinikin bani gishirin in baka manda wato kasuwanci ta musayar kayayyaki wani kyakkyawan misali dangane da shi shine a lokacin da gwamnatin ƙasar amurka ta ɗora a ƙasar venezuela takunkuman tattalin arziki masu tsanani wanda ya kai ga gwamnatin shugaba nicola maduro ta kusan faduwa idan ta tallafa mata inda ta kai wa ƙasar venezuela ɗanyen man fetur da kuma tataccen man fetur inda ta karbi karafunan zinari da wasu ma'adinai a matsayin hanyar ciniki tsakanin ƙasashen biyu sannan a baya bayan nan dai ma'aikatar harkokin wajen ƙasar iran ta ba da sanarwar cewa da ita da ƙasar rasha mai yiwuwa da ƙasar china nan gaba za su kafa wata sabuwar tsarin musayar kudade wacce za su yi musayar cinikayya a tsakanin su kamar dai tsarin swift wanda amurka ta fi da su daga cikinsa labari ya kara da cewa wannan tsarin idan ya fara aiki waɗannan ƙasashe da kuma dukkanin ƙasashen da suke hulɗa da su za su yi amfani da tsarin don biyan bukatunsu na musayar kudade da kasuwanci kamar tsarin swift wanda idan hakan ya tabbata babu ruwan wannan kasashe da tsarin swift da kuma dala amurka daga nan kuma tasirin takunkumin tattalin arzikin kasashen yamma musamman amurka a kan kasar iran zai tafi za su kuma zama basu da amfani. idan wannan kasashe uku wato rasha china da kuma iran suka samar da sabon tsari musayar kudade da na'urori dai tasirin dala amurka zai ragu ko kuma ya zama babu tasiri akan tattalin arzikin wannan kasashe don musayar kudaden za su kasance ne da kudaden wannan kasashe babu dala amurka ko kuma kudaden euro a cikinsu idan haka ya tabbata kasashen yamma musamman amurka ba su isa kuma su dora wa na kasashe takunkuman tattalin arziki ba don suna da zaɓi na yin hulɗa da wasu ƙasashen duniya wanda ba sai sun yi amfani da tsarin swift ba wannan a ɓangaren tattalin arziki cinikayya da kuma musayar kuɗaɗe kenan amma takunkuman ƙasashen yamma kan ƙasar iran wanda suka shafi kafafen yada labarai rediyo da talabijin da wasu kafafen yada labarai a nan dole ne ƙasar iran ta mallaki tauraron ɗan adam na kanta ta yadda za ta watsa tashoshin talabijin da kuma rediyon da ta mallaka ba tare da ta dogara da kasashen yamma wanda suke cire su akan wa'annan taurari dan adam a duk lokacin da suka ga dama ba don haka daga ƙarshe dai masana suna ganin wa'annan hanyoyi su ne kawai mafita ga ƙasar iran da sauran ƙasashen da suke da matsaloli da ƙasashen yamma musamman ƙasar amurka za su bi don tabbatar da 'yancinsu daga wa'annan ƙasashe. to masu sauraro a nan za mu dasa aya a cikin shirmu na yau sai kuma ta fito idan Allah kai mu wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yanzu ga aminu ibrahim kewa dauke da shirinsa na muleka iran iran jama'a masu saurare assalamu alaikum jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan mu da warhaka da kuma sake da mu a cikin shirinmu na muleka iran shin wanda cin sa mai kawo muku bayanai game da tarihi mai wurare na al'adu masu dan tarihi da mawuraye na addini da sauran abubuwa masu jan hankali na kasar iran da kuma yan damakin da ake da su ga masu sha'ar zuwa iran domin yawon shakata ko neman ilimi ko kuma neman lafiya da ma abubuwan da suka faru a nan cikin gida da fatan masu wajen sun ci tare da mu kuma za su jaɗin shirin amma kafin nan ga mabuɗin kunne. To madalla yanzu kamar mu shiga cikin kwarai shirin. Yau shirin namu ci gaba wanda ya gabace shi ne a makon jiya inda ya bayani game da wani wuri da ake kira Dara Ali Mashad inda muka nuna cewa yana ɗaya daga cikin wurare masu jan hankali na ɗabi'a kuma na yawon shakatawa a ƙasar Iran wanda ke kusa da Kulat Mashhad mai kyakkyawar ɗabi'a. Kana kuma mun bayyana wurare masu yawa na yawon buɗe ido da ke wajen yanzu kuma za mu ci gaba daga inda muka tsaya. Lokacin da ya fi dacewa wajen ziyara zuwa ƙauyen Ali Mashhad shine lokacin yanayi na damuna wato lokacin bahar a cikin Iran a wannan yanayi idanuwar ruwa suna cika ƙoramu ko ina yana komawa kore shar da kuma iska madaidaiciya wanda zai sanya ka samu yanayi na jin daɗi na shaɗi fiye da yadda kake tsammani haka zalika a lokacin zafi yanayin yana da sanyi sosai kuma lokaci ne na nunan kayan itatuwa masu daɗi da ɗaukar hankali sai kuma madatsar ruwa ta kyardam ɗaya daga cikin tsoffin madatsun ruwa da ke lardin khurasan radawi da take gefen kwarin alkalat da kuma tsakanin ƙauyukan andarh da karde a kusa da madatsar ruwar na karde da ƙoramar karde akwai wata matattara wajen shakatawa da ta dace da masu sha'awar yawon shakatawa ko yawon buɗe ido wanda za a iya amfani da iska mai daɗi da ke wajen da take fitowa daga cikin duwatsu. wannan kenan game da abin da ya shafi garin al mashhad yanzu kuma sai mu yada zango a ƙauyen bujan da ke birnin nishabur yana da nisan kilomita sha uku da arewa maso gabashin nishabur kuma kilomita ɗaya da ashirin da birnin mashhad wannan ƙauyen da ke saman dutse kuma yana da yanayi na ruwa da iska da yanayin mai kyau a yanayin sanyi a lokacin a yanayin sanyi a lokacin bazara a lokacin yanayin zafi kuma yana da yanayi madaidaici bangaren da mutane suke zaune a ƙauyen yana wani kwari ne inda iska mai dayi take kaɗawa da koren lambuna da ruwa mai gangarowa da kuma furanni masu launi iri daban-daban yanayi na ƙauyen yake da shi ya sanya ya koma ɗaya daga cikin muhimman wuraren kallo a garin na shabur kuma wajen yawon buɗe ido na lardin khurasan bojan yana ɗaya daga cikin ƙauyen da ke cike da kayan ado da furanni da tsirrai iri-iri masu ɗaukar hankali haka zalika a lokutan kuwan ɗaurin aure ko kuma bukuwan aure da na farin ciki da lokacin idin nerus da sizzabedar lokacin bukukuwan watan sha'aban wuri ne da mutanen ƙauyen suke kai kawo a wajen suna amfani da kayayyakin kiɗi na gargajiya a lokacin da bukukuwa a garin da kuma wasa da sanduna kamar irin na fulani wato sharo kenan a wajen mu mutanen ƙauyen bujan suna amfani da sutura irin ta gargajiya har ila yau matasa suna sanya sutura na gargajiya a lokacin bukukuwa na farin ciki su kuma mata suna amfani da yadudduka masu zane-zane da launuka daban-daban watakila masu saurari su san dalilan da suka sanya aka sanya wannan garin wannan suna na bujan da farko dai bujan yana nufin girma ko bunƙasa kuma wata ciyawa ce da ke da siraran ganye da reshe masu tsawo da take tsorowa a wannan yankin wannan ya sa aka ba wa wannan yanki da suna bujan kogi da wuraren da ruwa ke kwararowa a ƙauyen bujan kogin bujan ya samo asali ne daga dutsen siyahani da goders da tsaunin bujan wanda yana ɗaya daga cikin ƙananan koguna a cikin tudun binalud a kan hanyar kogin wanda yake kilomita goma ne daga garin bozan akwai kabarurukan jikokin manzan Allah annabi Muhammad tsaya da aminci su tafi gare shi da alayen tsarkaka a wajen kamar Salim da Hoja Gul Ali a ƙauyen Bujan saboda kusanci da ke tsakanin ƙauyukan Hisari Abad da Bujan suna da gurabe na kallo da kuma abubuwa masu jan hankali na ɗabi'a wanda wasu lokutan ana faɗan sunan wani daga cikin wuraren masu jan hankali ba ka iya bambancewa ko ne daga cikin ƙauyukan ne imam zade sultan salim yana kan ƙwaloluwar saman dutsen mashrif ne da ke ƙauyen bujan abad dangantakarsa tana komawa ne zuwa ga imam na hudu daga cikin limaman shari'a sha biyu ne a ran gidan manzon allah tsira da aminci su tabbata gare shi da alayensa tsarkaka a kewayen gushewarsa akwai bishiyoyi da koriyar ciyawa shi kuma imamzade hoja gul ali yana kudancin ƙauyen bujan kuma yana da matsayi na musamman a idan mutanen wannan ƙauye da ma kewaye. To ma saurare gashi mun kwaro bayani amma lokaci ya mana halinsa. Don haka zan jalin zamun shirin a nan sai a tarbiyyar shiri na gaba domin jin mu ɗaukin sabon shirin amma kafin nan a duk waɗanda suka tallafa shi ne kammala ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya muna gayyatar ku zuwa shafin yanar gizo to www.hausatv1.ng a huta lafiya. masu sauraro yanzu ga shirin naku na afirka a yau Afirka a yau. Masu saurare barkanku da war haka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirinmu a wannan karo za mu taɓo batun furucin firaministan gwamnatin haɗin kan ƙasar Libya ne cewa wannan shekara ta biyu da da ashirin uku. ita ce shekarar da za a gudanar da zaɓuka a libya da ni suno suwanti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jan abin da ya kunsa. Firaministan gwamnatin haɗin kan ƙasar Libya, Abdulhamid Addabaiba ya bayyana cewa wannan shekara ta 2023 ita ce shekarar gudanar da zaɓe a ƙasar. Wannan ya zo ne a cikin jawabin da ya gabatar a lokacin buɗe zaman taron farko na Majalisar Ministocinsa a sabuwar shekara ta 2023 a birnin Tripoli, fadar mulkin ƙasar. addabeba ya kara da cewa shekara guda ta wuce kuma wata sabuwar shekara ta zo sannan har yanzu bakin ciki da takaici suna ci gaba da addabar al'ummar libya saboda tawaye musu haƙƙin kada ƙuri'ar da zai kai ga samar da zababbiyar gwamnati ta hanyar dimokuraɗiyya tun bayan rusa zaben da aka shirya gudanarwa a ranar 24 ga watan disamban shekara ta 2021 sakamakon cece kuce kan dokokin zaɓe da akansu su aka tsara gudanar da zaben shugaban kasa da na 'yan majalisun dokokin kasar kamar yadda aka gudanar da zaman tattaunawa tsakanin bangarorin da suke rikici da juna a libya ƙarƙashin sanya idon majalisar ɗinkin duniya da nufin warware matsalar cikin ɗan gajeren lokaci da nufin sake tsara sabuwar taswirar shirya zaɓe amma hakan ya citura har aka kai ga dogon lokaci ba tare da al'ummar libya sun san makomarsu ba Firaminista Addabeba ya kara da cewa bayan bullar matsalolin da suka hana gudanar da zaɓe a ƙasar sai kuma wani sabon rikici ya kunno kai a ƙasar ta Libya na bullar gwamnatoci biyu lamarin da ya ƙara wurga ƙasar cikin wata sabuwar dambaruwar siyasa. tun daga wancan lokaci kasar libya ta kasance cikin rarrabuwan kai inda gwamnatin da majalisar wakilan kasar ta kafa karkashin jagorancin prime minister fatahi bashaga ta kasance mai matsuguni a garin tobruk da ke shiyar gabashin kasar da kuma gwamnatin haɗin kan ƙasa ƙarƙashin jagorancin abdulhamid addabaiba mai matsuguni a birnin tripoli fadar mulkin ƙasar tun a ranar goma ga watan fabrairun shekara ta 2022 ne majalisar wakilan libya mai matsuguni a garin tabarok ta ɗauki matakin naɗa fatahi shaga a matsayin firaministan libya tare da ba shi damar kafa sabuwar gwamnati a ƙasar bayan da aka ɗage gudanar da zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisun dokoki da aka shirya gudanarwa a ranar 24 ga watan disamba saboda saɓanin da ake da shi tsakanin cibiyoyi da hukumomin kasar kan dokokin zaben kasar da kuma rawar da bangaren shari'a ke takawa a harkokin zaben tun bayan da majalisar wakilan kasar libya ta sanar da tsige prime ministan gwamnatin haɗin kan ƙasa abdulhamid addabaiba ya yi furuci da cewa matakin da majalisar wakilan ta ɗauka na janye aminci daga kan gwamnatinsa bayi kan doka yana mai jaddada cewa gwamnatin haɗin kan ƙasar tana da halarcin ci gaba da gudanar da shugabancin ƙasar har sai an gudanar da zaɓuka a duk faɗin ƙasar ta libya har ila yau shugaban majalisar kolin gudanar da mulki a libya khalid almishiri ya sanar da cewa matakin da majalisar wakilan ƙasar ta ɗauka na janye aminci kan gwamnatin haɗin kan ƙasa ƙarƙashin jagorancin firaminista abdulhamid addabaiba tare da mai gurbinsa da fatahi bashaga a matsayin sabon firaministan ƙasar yana matsayin sabawa yarjejeniyar siyasa da aka cimma a kasar ne a jawabinsa firaministan gwamnatin haɗin kan ƙasa abdulhamid addabeba a sabuwar wannan shekara kan batun shirya zaɓe a libya ya bayyana cewa matsayin gwamnatinsa kan zaɓen yana da daidaito da rashin son zuciya amma abin da ya kira kwace mulki da ƙarfi ba komai ba ne illa tsoratar da al'ummar libya inda ya tunatar da yunkurin kwace madafin ikon ƙasar daga hannunsa a watan mayun shekarar da ta gabata inda a ranar 17 ga watan mayun shekara ta 2022 aka samu bullar rikici da ta kai ga musayar wuta a birnin Tripoli tsakanin magoya bayan Prime Minister Fatahi Bashaga da na Abdulhamid Addabaiba sakamakon matakin da Prime Minister Fatahi Bashaga da majalisar ministocinsa suka ɗauka na dawowa birnin Tripoli fadar mulkin kasar da zimmar fara gudanar da ayyukan gwamnati a hukumance amma ala tilas Prime Minister Fatahi Bashaga da tawagar da take rufa masa baya suka fice daga birnin sakamakon bullar tashe-tashen hankula da zuwansu ta janyo kuma dakarun da suke biyayya ga firayim minista abdulhamid addabaiba suka sha alwashin kare babban birnin kasar har zuwa ƙarshen numfashinsu sannan kwana ɗaya bayan gumurzun firayim minista abdulhamid addabaiba ya furci da cewa an kawo ƙarshen juyin mulki a wannan karo firayim ministan gwamnatin haɗin kan ƙasa abdulhamid addabaiba ya yi nuni da cewa gwamnatinsa da hukumar hukumar zaɓe sun shirya tsaf domin gudanar da zaɓuka a ƙasar kuma shekara ta 2023 ita ce shekarar zaɓe da haɗin kan hukumomin fararen hula da ƙungiyoyi da kuma goyon bayan 'yan ƙasa waɗanda buƙatar su da manufarsu ita ce ganin an gudanar da zaɓen addabaiba ya ƙara da cewa tsarin ci gaba da gudanar da ƙasa da bunƙasa harkokin raye ƙasar suna ci gaba da haɓaka duk da ƙoƙarin wasu na neman janyo koma baya da kuma kunna wutar rikicin siyasa ƙasa game da kawo cikas ga shirin yin hidima ga 'yan libya bayan Prime Minister abdulhamid Adabeba ya gabatar da abubuwan ci gaba da gwamnatinsa ta cimma a shekara ta 2022 ya yi magana game da wannan sabuwar shekara inda ya ce gwamnatinsa za ta aiwatar da manya-manyan ayyuka da kuma ƙoƙarin sauke haƙoƙin da ya rata a wuyarta musamman biyan bukatun 'yan ƙasar da gudanar da haɗin kai da ɓangarorin ƙasa da ƙasa da nufin bunƙasa ci gaban ƙasar ta libya Prime Minister Adabeba ya kammala jawabinsa ƙasa da jaddada wajabcin nisantar duk wani matakin da zai kai ga zubar da jinin 'yan libya tare da jaddada haɗin kan ƙasa yana mai bayyana cewa lokaci ya yi da za su sauke alhakin da ya ɗoru a kansu saboda al'ummar libya tana fatan ganin an gudanar da zaɓukan shugaban ƙasa da na 'yan majalisun wakilai da nufin wanzar da libya kan tsarin dimokuraɗiyya da kawo ƙarshen tashe-tashen hankula da rigingimun siyasa da suka addabi ƙasarsu mai tarin arzikin man fetur a nashi ɓangaren majalisar gudanar da shugabancin ƙasar libya ya jaddada muhimmancin cimma matsaya tsakanin dukkanin ɓangarorin da ke tafiyar da harkokin siyasar libya domin tabbatar da 'yancin gudanar da zaɓe wannan bayani ya zo ne a wata ganawa da ta gudana tsakanin shugaban majalisar mulkin libya muhammad almanfi da mataimakansa biyu abdullah allafi da musa alkoni a ganawar su da jakadan ƙasar italiya a libya inda suka tattauna kan ci gaban da aka samu a ƙasar a cewa cewar ofishin yada labarai na majalisar shugabancin kasar sanarwar ta kada da cewa taron ya kuma tattauna kan kokarin da ake yi na cikin gida da na kasa da kasa da nufin warware siyasar libya da kuma bayar da cikakken goyon baya ga sabon wakilin majalisar ɗinkin duniya a kasar ta libya abdullah batele kamar yadda ofishin ya yi nuni da cewa shugaban majalisar shugabancin kasar da jakadan italiya sun tattauna kan batun yadda za a kammala tsarin kundin mulkin gwamnatin kasar tsakanin majalisar wakilai da gwamnatin kasar da nufin gudanar da zaɓe da al'ummar libya ke fata a nashi bangaren jakadan kasar italiya ya yaba da kokarin da majalisar shugabancin kasar ta libya ke yi wajen haɗa jam'iyyun siyasa da nasarar aikin sulhunta al'ummar kasa da ci gaba da gudanar da haɗin gwiwa da kasashen da suke goyon bayan zaman lafiya a kasar libya domin samun mafita a rikicin siyasar kasar jakadan italiya yana mai tunasar da cewa saboda rashin warware takaddamar dokokin zaɓe ne libya ta gaza gudanar da zaɓuka a ranar 24 ga watan disamban shekarar da ta gabata bayan da aka yanke shawarar gudanar da zaben ta hanyar gudanar da zaman tattaunawar siyasa da majalisar ɗinkin duniya ta ɗauki nauyin shiryawa tsakanin ɓangarorin da ke rikici a libya a hedkwatar ta da ke birnin janeba a bangare guda kuma majalisar kolin gudanar da mulki ta ƙasar libya ta yanke shawarar janye dakatar da hudda da majalisar wakilan ƙasar da nufin ƙoƙarin ganin an samar da tsarin mulkin ƙasar wanda zai kai ga gudanar da babban zaɓe a libya tun a ranar 11 ga watan Disamba ne majalisar koli ta kasar ta dakatar da sadarwa da majalisar wakilai har sai an soke shawarar kafa kotun kula da kundin tsarin mulki a birnin Benghazi. Majalisar ta bayar da hujjar dakatar da hudda da majalisar wakilan kasar ce inda ta ce kafa kotun kula da kundin tsarin mulki a birnin Benghazi zai kara ta'azzara halin da ake ciki da kuma halin rarrabuwan kawuna a kasar gami da yin mummunan tasiri ga 'yancin bangaren shari'a a bangare guda kuma firaministan gwamnatin haɗin kan ƙasar abdulhamid addabaiba ya taɓo batun raɗe cewa akwai batun yarjejeniya tsakanin shugabannin majalisu biyu na wakilai da na majalisar kolin gudanar da mulki a ƙasar da za ta iya kawo cikas ga batun gudanar da zaɓe a libya addabaiba a jawabinsa da ya gabatar a yayin zaman taron majalisar ministoci a birnin tripoli ya bayyana cewa shekara ta 2023 za ta kasance shekarar haɗin kan hukumomi da gudanar da zaɓe inda addabeba ya zargi shugaban majalisar koli ta ƙasar khalid almishiri da kakakin majalisar wakilai akila sale da kulla yarjeniyoyi da ya bayyana su a matsayin shakkun raba madafin iko da kuma kawo cikas ga gudanar da zaɓe addabeba ya kuma zargi almishiri da sale da ci gaba da ɓata wa al'ummar ƙasar ta libya rai ta hanyar yin biris da batun gudanar da zaɓe na gaskiya da adalci ya kuma kara da cewa shugabannin majalisun biyu a ko da yaushe suna shagaltuwa ne da sabbin hanyoyin gabatar da kansu ko raba madafin iko a tsakaninsu masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya zo ƙarshe a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya. ga takaitattun labarin duniya. Shugaban ƙasar Iran Hujjatul Islam wal na Ibrahim Ra'isi wanda ya ziyarci yankin Baharistan a ranar Alhamis ya jinjina wa mutanen yankin saboda kasantuwarsu masu riko da tsarin da ke tafiyar da ƙasar Iran da kuma ƙaunar Ahlul Baiti salam sannan kuma ya ƙara da cewa yin imani da Allah da riko da manufofin juyi da kuma tsayin daka wajen kare al'adu masu kima suna a matsayin wani jari ne mai kimar gaske da ya zama wajibi a kare su shugaban kasar iran ya kammala da cewa a wannan yankin ya sami mutane da suke da ayyuka da masana'antu wanda hakan abin alfahari ne ga ƙasa shugaba ibrahim ra'isi ya ce wajibi ne a dakile masu wawason dukiyar ƙasa da kuma hana sun yin haka ko kuma ci gaba da yin hakan. gwamnatin ƙasar ukraine ta sanar da yin watsi da tsagaita wutar yaƙi da kasar rasha ta yi a daidai lokacin bikin kirsimeti na kiristocin ɗariƙar orthodox to da haka muka bi ƙarshen dukkanin abubuwan da zamu gabatar muku a cikin wannan fito da fata an ji daɗin dukkanin abubuwan da aka saurara kafin mu karkare baki ɗaya mai ban kwana da kuma muna gaita ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng mu wani lafiya wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh